A yanzu haka dai hankula sun fara kwantawa a ƙauyen gidan buwa da ke ƙaramar hukumar lantan ta kudu bayan wasu 'yan bindiga sun kashe jami'an soja guda hudu da ke gudanar da sintiri a ƙauyen. Kakakin rundunar tsaro ta Special Task Force da ke nan Jos, Kaftin Ikedici Iweha, ya tabbatar min da aukuwar lamarin ya kuma ce sun ƙara tura jami'an tsaro a wurin. Sojojinmu dai su muna patrol guraren lantan ta kudu suka shiga abin da ake ce da shi ambush amma taikace dai mun rasa sojoji guda hudu Gadin nan dama ana hayaniya hayaniya a tsakanin mutanen garin da wa'yansu da ba mu gane da su tukuna ba stf ta ka yi eh, sojoji a don ta ba ma mutanen gurin karin kai mu tsoro yanzu dai ba matsala an fara bincike kowa na da aikin da zai yi a don a samu zaman lafiya in kai manoma ne ka kasance kana nomanka in kai kana kiwo kasance kana kiwonka kada ka kai dabbobinka cikin gonan manoma manoma kuma kada ka kama dabbobi mai kiwo ka ce kana kashewa in aka yi wannan za mu samu zaman lafiya Na tuntuɓi shugaban ƙaramar hukumar lantan ta kudu Mr. nancual Bendel Lofa don jin wani hali ake ciki bayan kashe sojojin. Na so ki gane cewa lanuka sun saba suna zuwa lantan south ta yankin inda wannan abin ya faru ana ce da wurin tabol gidan buwa sun yi ta kone-kone a wurin kashe-kashe mutane da kuma kone-kone dukiyoyin mutane abin ya kai har sau biyar don wannan dalilin ne ya sa muka tura sojoji domin su tsare mutanen domin mutanen da suke wannan wurin manoma ne domin na gan kamar su fulani kan ba su son mutane su zauna a wannan yankin saman domin su yi tayin kiwo da shanukansu To amma su Fulani suna cewa shekaru da dama ba Fulani a wurin eh, wani tabbaci kuke da shi na cewa Fulani ne suka kai wannan hari. Eh a gaskiya muna zama tare da Fulanuka wurin ai. Wani rana kawai sai mugan Fulanuka suna tashiwa da dare. Da tashiwansu da daren kenan sai washe gare ta mugan gan sun sake dawowa sun zo suna kone-kone da kashe-kashen mutane na wannan wurin. A yanzu aka nan tun da mun wurin muka yi masu magana mun gargaɗe su da su da su yi hakuri da abin da ya faru. Shi ma sakataren kuɗi na ƙungiyar yace Allah reshen jihar Filato kuma shugaban ƙungiyar a karamar hukumar Shandam. Roƙo ya wa jami'an tsaro da su yi kyakkyawan bincike kafin su yanke hukunci. Ni ne Salihu Jawo abinda muke kira don Allah roƙo muke wa'annan sojoji don Allah su yi wa Allah su yi bincike su tabbatar da wannan abin sai su gaggawan hukunci kamar da suka fara kone kone gidajen 'yan uwanmu da korinsu daga wuraren da suke su yi bincike su tabbatar wane ne suka aikata abin nan kafin su kwace saboda in ba su manta ba su sojan nan bai kai wata ɗaya ba a wannan wurin aka kashe shanakin fulani wajen saniya arba'in da takwas wanda hakan ya sa fulani sun ce ma wannan area wurin saboda hasarin wannan wurin yanzu haka ne wannan abin idan aka ce wai a wannan wurin an zo an kashe wasu mutane kuma an dawo ana cewa fulani ne suka kashe su abin da mamaki don haka ni abin da muke mu roƙon su su yi bincike su tabbatar da abin hakikanin abin tukuna kafin su yi kunshi don Allah. Zainab Babaji Muryar Amurka daga Jos a Najeriya.